وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan mariki na talata sha biyu ga watan shawwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako daga masallacin imamu ahmad ibn hanbal wanda ke unguwar dala a cikin birnin kano in ba manta ba gabanin mu tafi hutun azumi mun tike da ƙarshen suratul takwir wato ila shamsu kuwirat da aka yau za mu tashi farkon suratul infitar wato idan sama'un fatarat idan sama'un fatarat ko suratul infitar ita ce sura ta 82 idan mai lissafi ya dauko na jerin gwanan surorin alqur'ani mai girma daga sama mali ce suratul infitar makkiyatu suratul infitar an saukar da ita a lokacin manzo Allah yana makka bai hijira ya koma madina ba wahiya tis'u asharata ko a asharata aya ayoyinta guda goma sha tara ne wa mawdu'uha abinda surar take karantarwa isbatul qiyamati tabbatar da batun tashin alkiyama wa ha da kuma bayanin alamomin tashin alkiyama din misli surati Lati qablaha kamar surar da ta gabace ta ce wato suratul takwir wanda ita ma wannan shine abin da ta sa gaba wajen karantarwa sai dai wata tamayyazu hadhihi suratul infitari tana bambanta da suratul takwir bi isbati dini wal jaza ta hanyar tabbatar da sakamako da makoma mana bayan batun tashin alkiyama kuma akwai batun sakayya akwai kuma batun makoma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 وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت باين بسم الله Ubangiji madaukakin sarki yace idan sama'un fatarat idan sama ta tsage kalmar in fatarat da kalmar in shaqqat duk ma'anar su ɗaya ne daka da kace idan sama'un shaqqat da kace idan sama'un fatarat duk abu ɗaya ka faɗa sai dai ka'idar qur'ani akwai abin da ake kira da tasriful ayat wa kadhalika nusarriful ayat Allah yace muna jujjuya ayoyi aya guda sai mu faɗe ta da lafazi kaza ta wata fuskar kuma mu canja mu faɗe ta da lafazi kaza amma duk ma'ana ɗaya ce da haka Allah yana ba mu labari ne kan cewa za a yi wani lokaci da wannan samar da muke ganin ta za ta zo ta tsage amma tun da Allah ya yi ta kawo yau ba ta taɓa tsagewa ba duk wani gini da ka sani komin ƙwarinsa wani lokaci yakan samu matsala a gyara in dai ɗan adam ne ya yi shi amma ginin da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan gini ba zai taɓa samun matsala ba sai in allah ne da kansa ya so ya haifar masa da matsala haza khalqullah wannan shine halittar Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala yakan yi wa sama kirari saboda irin isa da buwaya da ya nuna wajen halittarta allazi khalaqa sab'a samawati bibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji al-basara hal tara min futur thumma arji al-basara karratayn yanqalibu ilayka al-basaru khafi'a wa huwa hasir an gane ko bane na fawqakum sab'an shidada da ka Allah subhanahu wata'ala ya halitta sama kuma ya kyautata halittarta da haka sama ba ta taba tsagewa ba amma akwai ranar da za ta zo ta tsage shine Allah ya ce idza sama'un fatarat in kaga sama ta tsage domin idza din nan malamai suka ce sharadi ne in kaga sama ta tsage to akwai abin da zai faru shine a wata ayar Allah ya ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman alal na asira sadaka dai kalmar idan sama'un fatarat bi ma'ana in shaqqat shine mala yace idan sama'un fatarat ai in shaqqat li abinda ake nufi sama za ta tsage don mala'iku za su sauko shine daidai da fadin Allah wa yawma tashaqqaqu shakaku sama bil ghamam mai nuzila al tanzila cikin suratul furqan al-imam ibn ya ce ai in shakkat kama ƙala." as-sama'u munfatirun bi sama za ta tsage kamar yadda Allah ya faɗa as-sama'u munfatirun bihi sama za ta cece dan abin da Allah ya umarce ta na ta cece din shine wa aznan li rabbiha wa huqqat shine al imama malam yake cewa ونزول الملائكة تنزيلا بالجمام ونزل الملائكة تنزيلا ذا سوكد ملائكو باين كيتي والتكينان دا من كيتي ور zai faru ne don wannan manufar shine don mala'iku su sauko daga cikinta don a zo a yi hisabi hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al mala'ikatu aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'd ayati rabbika yawma ya'ti ba'd ayati rabbika imanuha لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وإذا الكواكب انتفرت وهكذا نقوم إذن الكواكب توراري انتصرت سكتروتي ودن ثم لما سكت كلمة انتصرت بمعنى انقبضت وتساقطت taurari za su zubo ƙasa wanda a yau ba wani tauraro da ya taɓa faɗo a ƙasa to akwai lokacin da za su faɗo sannan za su tarwatse suwar wasu a duniya abin nufi aikinsu ya ƙare kalmar kawakib jam'i ne na kaukab kaukab ana nufin tauraro an gane ko shine malai ce hatani al waɗannan ayoyi guda biyu Ya yata'allaqani bil uluwiyati suna da alaƙa ne da abin da yake na sama li bayani kharabil alami ko takhribil alami ubangiji ya faɗe su ne don ya nuna maka duniyan nan za ta zo ta rushe domin matuƙar sama ta rushe to duniya ta gama matuƙar taurari sun rushe to sama aikinta ya ƙare kaucewar taurari shi ke bayuwa zuwa ga sama ta samu matsala domin su wannan taurarin cikin hikimar da Allah ya halicce su don ita shi ne don su ba sama tsaro an gane ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wala kada zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin mari da aka taurari suna bawa sama tsaro da kariya da zarar taurari sun samu matsala sama ba za ta zauna ba shi yasa manzo Allah yake gaya mana taurari su ne masu tsaron sama da su Allah ya tsare sama da ka da zarar an kawar da su to komai zai iya taɓa sama sama za ta iya gamuwa da matsala to haka manzo Allah ya ce sahabbaina su ne aminci ga al'ummata da zarar an taɓa su to komai zai samu al'ummata akwai fitintinin da Allah madaukakin sarki ya kaddara za su faru amma matukar sahabbai suna nan fitintinin ba za su faru ba amma da zarar sahabbai sun bar duniya to waɗannan fitintunan za su ci gaba da faruwa cikin al'umma an gane ko to da ka Allah yake wa idzal kawakibun tafarat shine ibnu kathir yake ai tafaqat taurari za su silmiyo su fado kasa wanda wannan alama ce ta cewa duniya za ta rushe shine ma yake wa fana'i dunya wannan alama ce da take nuna duniya ta kare wan ifa'ut takalifi kuma alama ce na cewa umarni da hani ya kare domin da zarar duniya ta tashi to maganar kai sallah babu ita wannan umarnin ya tashi daga aiki ya zo expire expiry date na umarnin aqimus sala wa atuz zaka warka umar raki'in duk wannan umarnin al'amarin sa ya kauce domin da zarar sama ta rushe duniya ta tashi to ba wani aikin da'a da za ka yi Allah ya karba lokacin ya wuce shine yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanu halim takun amanu min qablu aw kasabat fi imaniha khayra da zarar alamomin tashin alkiyama manya manyan sun fara faruwa wanda na daga cikin su rushewar sama to da zarar mutum ya ce yayi imani ma Allah ba zai karba ba in kuma da ka yi imanin amma baka tsaya ka yi aikin alheri ba to ko ka zo yanzu ka ce za ka yi kuma Allah baya so lokaci ya kure zaka lokacin aiki ya kare yanzu kawai abin da ya rage shine a zo a yi sakamako kowa ya ga abin da ya aikata to shine ma'anar wa idhal kawakibun tafarat shine mala yace wa man arada takhriba dari daga nan ne aka samu kimiyya da fasaha ta duk wanda yake so ya rusa wani gida fa innahu yabda'u awwalan bi takhribi sa'ati to farko inda ake fara rusowa sama ne wato a kimiyya da fasaha ta gini in za a fara ginawa daga ina ake fara ƙasa amma za a rusa fa sama to ko duniya haka Allah yi zai fara gina ta daga ƙasa ya fara gina ta amma da zai rusa ta kuma ba ta sama zai faru Bangiji ya ce wa idal biharu kuma sannan idan albiharu tekuna jam'i ne na albaharu baharu shine teku wallau kana albaharu midadan li kalimati rabbi da albaharu da an tanfada kalimatu rabbi lauji ina bi mithlihi madada walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal baharu yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafi da kalimatullah ko kace bihar ko kace buhur duk jami ne na al baharu an gane ko da haka Allah subhanahu wataala ce wa idhal biharu idan kaga tekuna fujirat an kita su malai ce futiha ba'daha fi ba'dihi an tsarge iyakar da ta raba wannan da wannan duk sun zama sun haɗe sun zama guda ɗaya fasarat bahran wahidan sun zama guda ɗaya waqtalata azabu bil milhi ruwan daɗi ya cakuɗa ya haɗe da ruwan zartsi wartafa albarzakhu bainahuma ka babiya, wannan shamakin da Allah ya raba tsakaninsu da shi za a ɗauke da aka sai su shiga cikin juna domin a yanzu akwai ruwan da baya haduwa da dan uwansa ruwan zartsi baya haduwa da ruwan dadi ruwan dadi baya haduwa da ruwan zartsi koda a waje guda ɗaya suke Allah ya raba su shine yake marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani hadha azmun furatun sa'ibun sharabuhu wa hadha milhun idan alkiyama ta zo wannan shamaki da Allah ya sa ya raba tsakanin ruwa mai daɗi da ruwa mai zartsi zai ɗauke shi da haka ruwa zai cakuɗe farin ruwa da baƙin ruwa da koren ruwa da ruwa mai launin madara-madara wanda duk za ka gan su Allah ya yi su a duniya nilul abiyad da nilul azraq ruwa ne guda biyu in ka je za ka gan su ga su a tare da juna makota wannan kore wannan fari mai kalan madara-madara amma ba su haɗuwa da za ka ɗebo wannan ka ɗebo wannan ka buga su su haɗu da kansu za su sake warewa wannan wata ƙudura ce ta ubangiji subhanahu wata'ala to wannan duk a yau kenan amma idan lokacin tashin alkiyama yayi wannan al'amura duk Allah zai za su ita duniyar gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki zai rusa ta duk wani abu da ya iyakance a ciki to Allah maɗaukacin sarki zai cire masa wannan iyaka zai zamo ya haɗu da juna to shine ma'anar wa'izal idal biharu fujirat Alimam ibn kasir yace qala Aliyu ibn abi talha ali abbas Aliyu dan abi talha ya rawaito daga abdullahi ɗan abbas Allah ya kara musu yadda ibn abbas yace ce Allah fajjarra Allah fi ba'd Allah zai tsaga shashin teku zuwa ga shashi mana duk abin da ya raba tsakaninsu na iyakoki za a cire sai su zama sun haɗe da juna wa qala al-hasan hasan al-basri yace fajjara Allah ba'daha fi Allah zai kece iyakar shashi da shashi ta teku sai zama sun haɗe fa zahaba ma'uha ruwan duk sai ya gudana wa qala qatada imamu qatada yake ikhtalata malihuha bi azliha ruwan zartsi da ruwan dadi zai cakuɗa waje guda wa qala al-kalbi imamu al-kalbi yace muli'at zaka ga teku ya cika ya ya batsi mana ruwa ya kankama inda ruwan bai da yawa mai yawan ya taru an gane ko wannan shine wasu malamai suka ce hikimar haka shine saboda Allah madaukakin sarki ya ritsa ɗan adam matukar ritsawa daman kuma a ritsan suke in aka ce an ritsa ka ta yadda baka da inda zaka je ka gudu da Allah ya halicci duniya daman sai ya sanya tekuna suka kewaye an dauri a iyakan tudu ɗan adam suke amma a kewaye da su kuma duk teku ce to amma wata hikima ta Allah sai ya sanya wa waɗannan tekun wasu tsibirai wanda ɗan adam yakan bi ya haura ya ƙetara don ya je wani waje waɗannan ire-iren tsibiran wanda suke raba tsakanin teku da teku duk a ranar lahira Allah zai ciccire su sai zama ta ko ina teku ya haɗe da haka ɗan adam yana tsakiya ba inda zai je ya gudu shine Allah zai ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya an gane ko to ka wannan kenan sannan bayan an yi wa tekun haka an cece shi an hade shi ya zama bai daya ya yi wa ɗan adam ƙawanya sannan kuma sai a sa ya kama da wuta domin wa izal biharu fujirat daban da wa'izal biharu sujjirat a suratul takwir an ce sujjirat teku za ta kama da wuta anan kuma an ce fujjirat teku za ta haɗe da juna to abinda ake nufi bayan ta haɗe da junan kuma sai ta kama da wuta to kaga babu maganar ƙetarawa babu maganar ka hau jirgin ruwa teku tana ci da wuta ina wani zancen hawa jirgin ruwa wannan yake nuna maka Allah abin tsoro ne ba inda za ka je ka guje masa ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون لألا يأتيك تهوته وذاكم باوان دي إسي إزواء يومئذ يتبعون الدائية لا إوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا خمسة يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القحار da haka ubangiji subhanahu wataala yake za mu cece teku mu haɗe ta ta zama guda ta kewaye duniya sannan kuma za mu kunna mata wuta wannan duk alamomi ne daga cikin alamomin tashin duniya Allah yake wa idal quburu bu'thirat wa idal quburu kuma idan kaga kaburbura jam'i ne na kabar an gane ko idan kaga kaburbura bu'thirat an tone su ma'ana duk abin da ke cikin kabari za a fito da shi za a fito da shi ta hanyar girgiza ƙasa idan ƙasa ta girgiza do kowane kabari zai baje sannan ƙasa kuma za a yi mata umarni duk wani abu da ke cikin ta wanda sa mata akai sai a ce ta fito da shi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha Allah ya ce in aka girgiza ƙasa mata girgizawa wa akhrajta al-ardu athqalaha kasa zaka fitar da duk wani abu mai nauyi a cikin ta dan adam ma mai nauyi ne an sa mata shi kuma ba a cikin ta yake ba zaka zata fito da shi wa qala al-insanu ma laha lokacin ne zaka ji mutun yana wayo me yake faruwa ne sai Allah ya ce yawma idhin a wannan rana tu tuhaddisu akhbaraha rana za ta bada labarin duk abin da aka yi akan ta kasa kai duk inda ka taka ka je kai wani aikin alheri kasa za yi shaida duk inda ka taka ka je kai wani aikin sharri ƙasa za ta shaida domin a kan ka yi da aka tana da kwafi na sawun ƙafarka da ka taka ka je inna na hannu nuhu ilmauta wa naktubu ma ƙaddamu wa asarahu wa kulla shayin a hatsayina fi imamun gobe Allah ce mu ne nan muke rayar da matattu kuma muka rubuta duk abin da bayi suka aiwatar na aiki wa asarahum hadda guraben tafiyarsu duk takun da kai akan duniya akan ƙasa duk inda ka je an rubuta daga gidanka zuwa kasuwa kafa kaza ka taka ka je shin da ka je alheri kai ko sharri an rubuta daga gidanka zuwa masallaci sawu kaza ka taka ka je da ka je bid'a kai ko sunna an rubuta daga gidanka zuwa gidan ka kafa kaza ka taka ka je alheri ya kai ka ko sharri duk an rubuta Wa nakutu mu maƙaddamu wa Asarahom, wa kulle sha'in Haseya na wasu imamomin, shi ne wa'izal kuburu bu'asirat, shi ne wuƴauma izin ta Shine bangiji yace wa'izal kuburu bu'asirat, idan kuka ga kaburbuda an tatto su, da abubuwan da ke cikin su an fitar da shi, shi ne yace ƙulli bata an juya ƙasar ƙabari. ciki ya dawo waje waje ya koma ciki wa bu'itha mautaha matattun cikin kaburbura duk an tashe su wa hatani al-ayatani shine malai ce kun ga waɗannan ayoyin su kuma guda biyu da al-biharu fujirat da al-quburu bu'firat tata'allaqa bis bisufuliyati su kuma suna da alaka ne da ƙasa ba sama ba su waɗancan sama ce wata taurari su wannan yana da alaka da ni? sama domin sama sama ce tauraro kuma a sama take amma kabari a ƙasa yake teku a ƙasa take to abin nufi in aka rusa sama ƙasa ma za a zo a rusa ta shi ne malai ce fa bada bi takhribil bihari a ƙasa sai Allah ya fara rusa ruwa ya ballo ruwa an gane ko fi takhribi ma ala wajhi al-ardi da yake so ya rusa ƙasa sai ya sako mata ruwa wanda wannan yana daga cikin abubuwan da Allah yakan yi amfani da su yana so ya rusa ƙasa sai ya turo ne ambaliya ta ruwa lokacin da Allah yake so ya halakar da mutanen duk duniya a zamanin na me yayi sai turo ruwa an gane ko thumma matil mauta sannan sai kuma Allah ya dawo kan matattu fa ya'til ba'su sai magana fitowa da tashi daga kaburbura ta biyo baya wa qad tagayyaratil angumu al-kawniyatu kulluha to tun daga nan tsarin duniya baki ɗayanta zai canja an gani ko to tun daga kan iza ta farko iza sama'un fatsarat da waɗanda suka biyo bayanta kamar yadda muka faɗa dukkaninsu sharaɗi ne in kaza ya faru in kaza ya faru in kaza ya faru to me zai faru shine jawabu sharti shine sai malam zai gaya mana jawabu sharti amma kafin mu je ga jawabu sharti al-imam ibn kathir yace qala ibn abbas Abdullahi dan Abbas ya faɗa dangane da faɗin Allah wa idzal qubur bu'thirat yace buhisat za a bincika abin da ke cikin kaburbura a tone shi wa qala suddi suddi yace to ba asaru harraku fa yakhruju man fiha za a tono kaburbura a maido da kasar waje ciki ta ciki ta koma waje yace harraku a motsa su fa yakhruju man fiha abin da ke cikin kasa wanda yake cikin kasa na mace ce duk ya fito to idan hakan ta faru jawabu shart din shine abin da zai biyo baya shine ma lai cewa jawabu iza wa ma udifa alaiha huwa Jawabin iza da duk abin da aka jingina a kanta ma'ana iza ta farko kenan da wanda suka biyo bayan ta shine abin da zai zo a gaba sai Allah ya ce ni alimat qaddamat wa وأخرت alimat a wannan lokacin ne nafsin kowace rai alimat za ta san ma abin da ta gabatar na aikin alkhairi wa ma akharat da abinda ba ta yi ba an gane ko kalmar nafsu anan shine malai yake ai kullu nafsin ko rai ake nufi sawa'an mumini ne kai zaka gane alherin da ka aikata domin yanzu zato kake wani kuma ka manta bisa ga ɗabi'ar ka ta mantuwa ta dan adantaka wani alherin zaka yi amma ka manta da shi wani sharrin ma zaka yi amma ka manta da shi to a wannan ranar sai ka san duk abin da kai na alkhairi domin Allah zai taro kayan ka ya nuna maka haka sai ka san duk abin da kai na shari domin duk abin da kai za a taro a nuna maka shine Allah ya ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' ranar da kowace rai za ta san duk abin da ta aikata na alkhairi domin za ta ga an tara mata kayanta a gabanta kuma amilin su haka duk abin da ta aikata mummuna shi ma za ta sani domin shi ma za ta tara an tara mata shi a gabanta an gane ko shine fa may ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk mutumin da ya aikata alheri ko mun kankanta sa zai gani a lahira duk mutumin da ya aikata sharri ko mun kankanta sa zai gani a lahira domin ne wa wajadu ma amilu habiran wala yazlimu rabbuka ahada bayi za su tarar da duk abin da suka aikata a halarce a tattare Allah ya tara musu shi ne a wata ayar Allah 'A ahsahu Allah wa nasuhu shi Allah ya tara musu su su kuma sun manta ne wani alherin in aka nuna maka sai kai farin ciki domin kai tuni ma ka manta da shi wani sharrin kuma in aka nuna maka shi sai kai bakin ciki har ma ka ji mutum yana zargin kansa wa yaqulu ya laitani ya wailata ma li hadha la yugadiru sabiratan wala kabiratan illa ahsaha ji dan adam yana kai tona wannan wani irin littafi ne shi baya rage ko dan mun kankantar aiki ballantana babba shine Allah ya ce wajadu ma amilu hadiran dan ya tarar da abin da ya aikata an tara masa kayan sa shine ma'anar alimat nafsun ma qaddamat wa akhar rai za ta san abin da ta gabatar da kuma abin da ta jinkirtar wasu malamai suka ce abin da ta gabatar na alkhairi abin da kai niyya yi kuma Allah ya baka ikon kai to akwai kuma abin da ka jinkirta ba kai ba kai niyyar kai shi na alheri amma kuma baka kai ga aikata shi ba to me hikimar ka ga wanda kai da kuma wanda baka yi ba aka ce wanda kai dan kai farin ciki wanda baka yi ba kuma dan kai takaici ina ma nayi domin duk wani dan adam zai mutu da burin ya aikata wani alkhairi amma bai aikata shi ba sakamakon sakaci da kuma rudi irin na shedan to idan aka nuna maka alahira kaza din nan da kace zaka bawa wani na alkhairi masallacin nan da kace zaka gina kaza din nan da kace zaka yi na taimakon marayu da kayi shi to yanzu da aljanna kaza za a baka ba kaza ba to sai dan adam ya ci dan yatsa ya Allah ina ma a ce nayi an gane ko haka wasu malamai suka ce ya tabbata hadisi manzala ce babu wani daga cikin ku face sai yayi takaici amma shi takaicin dan aljanna ba wai takaici bane na azaba a'a takaici ne na inda a ce ya aikata alheri kaza da kaza da ya nufin wanda bai kai ga yi ba to da ladan sa sai ya daru wanda aka bashi shi Shi dan wuta zai takaici ne akan sharrurruka da ya aikata amma waɗansu malamai suka ce a'a nan da aka ce aliman nafsun ma qaddama wa akharat ana nufin annafsul mu'mina wa nafsul kafira shi mumini zai san abin da ya aikata na alkhairi dan ya farin ciki da shi shi kuma kafiri zai san abin da ya aikata na shari dan yayi mai bakin ciki da takaici an gane ko da haka dan adam zai ce kafiri zai ce ina ma a ce ni ma na aikata alheri dan ni ma an samu matsayi irin na na irin na ne shine Allah ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'azabu thumma la tunsarun wattabi'u hasana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli al'azabu wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi janbi wa in kuntu lamina as-sakhirin aw taqula law anna allaha hadani لكنت من المهتدين أو تقول حين ترى واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ذاك تنمت إن أن نونا مسعيكا الخير تبيبا zai takaici matukar takaici amma a lokacin da takaici ba zai masa amfani ba zai ci dan yatsa amma a lokacin da cizon ɗan yatsa ba zai masa amfani ba wa yau mai addu ala ya kulu ya laita ni takattu ma'ar rasul sabila ya wailata laita ni lam attaqi fulanan khalila laqad aballani an al-dhikri ba'da idza'ani kana ash-shaytanu min insani khabula zaka alima an-nafs ma qaddamat wa akharat ibn kafir yace ai ka na haza? idan waɗannan abubuwan da aka faɗa a farko suka faru idza sama'un fadarat wa kawaki al-kawakib intasarat wa biharu fujirat wa idhal qubur bu'thirat duk waɗannan in suka faru to hasala hadha a wannan lokacin ne shi kuma nabiyin zai faru a lokacin ne zaka san me ka aikata a duniya alheri ko sharri me makomaka a lahira wuta ko aljanna shin takaici zaka yi da aikin ka in ka gani ko murna zaka yi shin kana cikin waɗanda za su ce ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulakin hisabiya وهو في إشة رابية في جنة آلية خطوبها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وكما ذاك كلام شيء cikin waɗanda za su ce ya laitani nilan uta kitabiya wa lam adari ma ce ya laita haka na tilhabiya kai me faruwa ta riga ta faru aikin gama ya gama kai kuka ko kai kuka lokaci ya kure maka Allah ya kiyaye da haka shine jawabu sharri alimat nafsun ma qaddamat wa akharat an gane ko shine mala yake ai waqta hadhihi al-madhkurati abin nufi a lokacin da waɗannan abubuwa da aka ambata za su faru wa huwa yawmul qiyamati wanda shine ranar tashin alkiyama wa alimat nafsun ma qaddamat kowace rai za ta san abin da ta gudanar min al-a'mali na ayyuka wa akharat ay wa ma akharat da abin da ta jinkirta min hana ayyuka fa lan ta'malhu ba ta yi shi ba ai hasala min al-hisabi abin nufi a wannan lokacin ne za a yi hisabi wal jaza'i a yi sakayya wa nashrul kutubi a ɗaiɗaita littattafai wa suhufi da takaddu fa ya'rifu kullu insanin amalahu a wannan lokacin ne kowane ɗan adam zai san aikinsa min khairin aw sharrin na alheri ko kishiyar haka wa marji'ahu kuma kowane ɗan adam zai san makomasa kazalika kamar haka in ɗan aljanna ne zai san aljanna zai tafi da zarar waɗannan alamomi sun bayyana in dan wuta ne zai san wuta ce mako masa da zarar waɗannan alamomi sun bayyana Allah ya tsare mu Bale ce kun manabbaha ta'ala insana sai Allah madaukakin sarki zai fadakarwa ta bai daya ga jinsin dan adam shi ma dangane da abin da ya kamata an yi hatan bihi dan adam ya himmatu da shi a rayuwarsa ta duniya wala ya shigalu kada ya shagaltu bi gururin nafsi da ruɗi irin na zuciya fa kala sai Allah ya ce ya الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك Ubangiji ya ce, “Ya ayyuhal insanu ya kai ɗan adam, kalmar al'insan kamar yadda mun sha faɗa, ana yin itilaƙinta ana nufin annabi adamu shi kaɗai. bi itibari annahu huwa al-insanu al-awwal duba zuwa ga cewa adamu shine mutum na farko a duniya wani lokaci qur'ani sai ce mutum yana nufin mutum na farko annabi adamu kenan wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin mun halicci dan mutum min sulalatin daga tatacce min ilin da yunku wani mutum ake nufi a nan annabi adamu inna khalaqanal insana min dinin lazi mu muka halicci dan adam mutum daga tabo mai danko wani mutum ake nufi annabi adam khalaqal insana min salsali kal fakha wani insana ake nufi a nan annabi adam sannan wani lokaci akan ce al-insan ana nufin kafiri kadai ba ba mumini ba an gane ko innal insana kulika halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a sai aka ce illa almusallin kaga an fitar da masu sallah kenan insan a can wa ake nufi kafiri mara sallah innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati mutum yana cikin hasara banda masu imani da aiki da gari to mutum wa ake nufi kenan kafiri akan ce kuma mutum ana nufin kowa da kowa adamun ya shiga kafirin ya shiga musulmin ya shiga وكان الإنسان أجولا خلق الإنسان من أجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كقولنا أنا نفهم الإنسان بأمومه فأنا وأنا إنسان الله يكيني wasu malamai suka ce kowane mutum ake nufi ya ayyuhal insan adamu ya shiga muminai sun shiga kafirai sun shiga munafukai sun shiga wanda yadda akwai Allah ya shiga wanda ma bai yadda da Allah ba ya shiga an gane ko amma wasu malamai suka ce a a nan ma ana nufin al'insanul kafin mutum da ake nufi a nan kafin suka ce bi na ma masa a ci ko bi dalili masa ya a ci saboda kalmomin da za a faɗa a gaba za su nuna maka ba da musulmi ake ba da kafin ake ba da mutumin kirki ake ba da mutumin banza ake shi ne Allah ya ce ya ayyu al’insan mala ya ce ai alkafin. ya sai wannan ɗan adam ana nufin kafin Magar, garraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka ya raba ka da ubangijinka mai karamci ko mai girma an gane ko kalmar alkarimu tana zuwa da ma'anar mai karamci kuma tana zuwa da ma'anar mai girma an gane ko Wadaka ka magarraka bi rabbikal karim domin karamci ɗabi'a ce ta girma ba yadda za a yi mutum ya zama babba kuma bai da mai karamci da shi yasa akwai talazumi tsakanin sifofin to amma sai dai malamai suka ce anan kalmar karimu tana nufin azimu kamar yadda zamu ji ya kai dan adam me ya ruɗe ka ya raba ka da ubangijin ta mai girma suka ce domin mahalli ne na tsoratarwa bigire ne na zargi to kaga maganar tarhidi ake yi tsoratarwa to anan kalmar ta fi dacewa da a fassara ta da mai girma domin cewa mai girma ana nufin ka tsorace shi an gane ko me ya ruɗe ka ya raba ka da ubangijinka duk da girmansa duk da cancantar ka tsoronsa amma ya zama kana keta alfarmarsa kana taka dokokinsa ya zama kamar baka jin tsoronsa an gane ko hatta a hu, har ya zama kana saba masa a madadin ka ji tsoronsa har ya zama kana karya dokokinsa a madadin ka kiyaye shine alimam imam ibnu kasir ce haza ta Hadidun, wannan wajen magana tsoratarwa fa ake yi an gane ko yace la kama yatamawahamuhu ba'dun nasi ba kamar yadda wasu sukan canja wa ayar fasara ba sukan ce ai cewar me ya ruɗe ka ya raba ka da ubangijin ka mai girma kamar ana tallata maka saban Allah ne duk ma me kai Allah ne karamci ne zai yafi kaga wannan an gina an rusa shi Allah subhanahu wataala kullun abin da yake gaya wa bayi su ji tsoronsa su kiyaye dokokinsa fa iya ya farhabun fa iya ya fattakun tare da cewa Allah ne yafiya ne amma baya baka lafisin ka saba masa dan ka fake da me yafiyarsa shi yasa duk inda Allah zai ce shi ne yafiya ne sai kuma ya ce shi ne azaba ne nabbi ibadi anni Anal al rahim sai ce wa anna azabi wal azabul alim ga yawo bayina ni ne gafara ne mai rahama kuma ka gaya musu ni ne azaba ne mai raɗaɗi ilamu anna Allah ghafurur rahim wa anna Allah shadidul iqab ku sani Allah mai gafara ne mai jin kai kuma ku sani mai tsananin azaba wannan shine abin da ake kira da at-targhib wa targhib hadawa tsakanin tsoro da kuma sa rai da samun rahama da wannan ake bautawa Allah amma akwai da yawa daga cikin mutane wanda su shedan ya dauke hankulansu daga jin tsoron Allah daga tuna cewa Allah mai azaba ne abinda kwakwalansu suka fi tafiya kawai Allah mai rahama ne Allah gafurur rahimu da ka sai ai ta gaya musu falaloli suna taka dokokin Allah to shine ibnu kasir ce da yawa daga cikin mutane sun yi wa wannan ayoyin gurguwar fassara wanda kuma ba haka ayat take nufi ba sai suka fassara karimu da mai karamci amma kuma ma'anan mai karamcin a su? abin nufi wanda duk abin da kai masa ma zai yafi wanda kuma ba haka ake nufi ba malamai suka ce ko ka fassara da ma'anar karimu mai karamci ana nufin wanda kuma bai kamata ka saba masa ba domin duk wanda zai mutunta ka ya girmama ka me ya kamata kai kai masa girmamawa ba wulakantawa ba ba rainawa ba ba cin mutunci ba ba keta masa alfarma ba wannan shine ma'ana ta daidai dangane da aya. to shine ibn kasir ce, la kama ya ba'd an nasi ayar ba kamar yadda wasu mutane suke daukar ta bane min annahu irshadun ila al-jawabi wai nunawa ne zuwa ga amsar da mutum zai ba Allah in Allah ya tambaye shi a lahira wai kai duk laifin da kai in ka je lahira Allah ya ce magarraka bi rabbika me ya ruɗe ka ya raba ka da ubangijinka sai ka ce alkarimu ai ubangiji mai karamci sanin mai karamcin ne yasa ne abin da nayi yace to wannan ruɗin kwakwalwa ne ba daidai bane ba haifu kala ta yadda Allah yake alkarimu ai hatta ya kula qailuhum su a wajensu, wai shine mutum zai ce da Allah idan ya tambaye shi "Magarraka" sai ce garrahu karamuhu ai karamcin ubangiji ne yasa ake saba masa saboda an san in aka saba masa ma zai yafi wannan in ka fahimci haka yayi daidai da kamai da Allah bola matara kazanta duk wani shirme in ka ɗauko ka jingina masa dan tinkaho da jin cewa ai zai yafe maka wannan ba haka bane ba da haka ibn kafir ce balil ma'ana a'a abinda aya take nufi fi hadhihi al-aya abinda ake nufi cikin wannan aya ma garraka ya ibn adam bi rabbikal karim ai al-azim ya kai dan adam me ya raba ka da ubangijinka mai girma an gane ko da haka yake kalmar al-karim din ma'anarta ai al-azim mai girma hatta a aqadamta alama asiyatihi har ka je kake saba masa domin saba wa Allah alama ce daga cikin alamomin rashin sanin Allah idan da dan adam ya san Allah hakikanin sani ba zai saba masa ba wanda ba shi yake cewa da ba gaba rashin sani ga dan gari ganganci me yasa mala'iku ba sa saba wa Allah saboda sun fi kowa sanin sa sun fi kowa sanin sa الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يسبحون الليل والنهار لا يبصرون لا يأتون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ba komai bane sai sanin Allah ya sa mala'iku ba sa saba wa Allah me yasa annabawa suka fi kowa kiyaye dokokin Allah dan su fi kowa sanin sa sun fi kowa sanin sa ashe kenan sanin Allah yana gadar da tsoron sa sanin Allah yana gadar da girmama shi ne amma duk mutumin da kaji an ce da shi arifi amma yana keta dokar Allah to sanin shanu wa Allah sanin gwari ne da masallaci an ce gwari kin san Allah ta ce ga gida ga gida tunda an ce wai masallaci ɗakin Allah ne ita kuma makociyar masallaci ce wai ta san Allah ai ga gidanta ma ga gidansa kaga wannan ya nuna gwari bata san Allah ba da yawa daga cikin sufayen da yau ake ce da su a rufai masana Allah ka samu suna aikata ka ba kaba'ir zunub suna tallata a saba wa Allah wallahi ba san Allah karamin misali wannan littafin jawahirul ma'ani bari in gaya mana bari in karanta mana wasu kaɗan daga cikin abubuwan da aka ce duk ɗan tijjaniya yana da wannan lamunin to sai ka auna ka gani dan Allah sanin Allah ne wannan irin sani wanda annabawa suka yi wa Allah ko kuma sanin Allah ne irin na gwari bugun darul fikir an gane ko shafi na 419 shafi na 419 bugun darul fikiri falalar tijjanawa shewari harajini yake cewa wa zakara radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna minha jumlatan kafiya wai shehu tijjani ya gaya masa in ji shehu harazumi ya ce Allah ya yarda da shi da mu baki ɗaya a dunkule ya faɗi jumlatan kafiya wata jumla wadatacciya isasshiya ya tabshiru biha al-mu'taqida yana wa dukkan ɗan tijjaniya mai aqidar tijjaniyanci albishir ala ragami an fil muntaqidi ko da waɗanda ba sa so ba sa so mu kenan ko munkirai kamar yadda suke faɗa yace fali zalika saboda haka ne ma aradna muka muke nufin inji shehu ne. an nazkura min ha huna zamu ambaci wasu daga cikin jumlolin da shehu tijani ya faɗa anan ma ya faɗu na zikiruhu abinda ambatansa ya samu gare mu sai ce wani musiku amma fa za mu kane amma yan bagi mu muhu ga wanda ya kamata a ɓoye ma'ana wani abun ba za a faɗa ba to wanda aka faɗa ma ya isa kanka ya buga zan na kuma wanda ba a faɗa ba sai ce fallaci aina an nazkura minha wanda muke ganin ya dace mu faɗa daga ciki tis an wa talatina fadila falala goma sha tara ce talatin da tara ce falala duk wani batun jale talatin da tara wannan ita ya kamata a faɗa ba ta cin wata za a ɓoye sai ce arba'ata ashara sha hudu daga ciki min ha daga talatin da taran ta hasulu li jami'i man ta'allaka bihi duk wanda ya faru da shehu tijjani zai samu bi taslimi ta hanyar sallama masa wa li'tiqadi da kudirce tariƙarsa wa ne da girmama shi wa muhabbati da ƙaunarsa wa tarkin i'tiradi alaihi da barin yi masa inkari ko da abin da ya zo da shi ya saba wa zahiri wal intiqadi ya saba wa shari'a wal intiqadi da kuma barin yi masa naqadi sai ce wa bi mahabbati ahli tariqihi kuma in kana son yan tijjaniya ma kaɗai za ka samu wannan daraja ko kai ba tijjanin ba ne wa tiranihim in kana girmama su ma za ka samu wa ta'zimihim in kana mutunta su za ka samu wa adami izayatihim kuma an baka cutar da su ma za ka samu wal baqiyati wal baqiyatu amma sauran kuma kaga 39 an cire 14 sauran nawa 25 to sauran wannan sai yan gida za su samu sai ce yaktasu biha ahlu tariqatihi al-mutamassiku bi ara'ihi wannan kam sai ba tijjanin gaske wanda ya riko da ayyukan shehu tijjani sai ce falnabda bil qismil awwal fa za mu fara da kasan farkon na kawai masoyin batijjani ga darajar da zai samu sai ce al'ula ta farko anna jaddahu sallallahu alaihi wasallam wai kakan shehu tijjani annabi sallallahu alaihi wasallam kenan suka ce wai da mina lahum ya lamun cewa duk masoyan yan tijjaniya ba fa yan tijjaniyan ba masoyan su kadai an ya mutu alal imani za su mutu da imani kawai in kana son ba tijjani za ka cika da imani to kafin a yi tijjaniya waɗanda suka mutu fa su ba su ma san shehu tijjani ba kan haifin shi to su kuma fa su kan suna nan bai da alfawar raja ta yi a cika da imanin ta yi ba za a cika ba saboda amma da zarar ka riski zamanin shehu tijjani kana son sa kana son almajiransa to kawai falan ɗaya za ka cika da imani ba fa maganar ko ka yi sallah ko ba kai ba ko ka yi azumi ko ba kai ba ko kana shan giya ko ba ka sha wannan kaɗai shi ne sharaɗin shi yasa za ka samu akwai yan hakika a cikinsu dukka ba irin zuwa suna yi saboda me su yan tijaniya ne ma yanzu ka kalli abin da ake yi a awai awai su ɗan anci suke yi su tara mata su sha jiya su su yi kaza su kaza wata magana ma da ɗan anci ya sace ta ya ce wannan maganar masu hankali su yi hakuri ba da kowa ke ba ya ce da mutum zai karɓi jin tijjaniya bai ma riga ya yi ba kawai an laƙana masa sai ya taho a hanya sai ajali ya cin masa sai ya faɗi ya mutu inda ya mutu sai gawarsa ta riɓe a nan da ta riɓe sai ciyawa ta fito da ciyawa ta fito sai wata akuya ta zo ta ci akuyar duk wanda ya ci naman ta ma ɗan aljanna ɗan aljanna wannan a garin nan kwa ba shehu ɗaya ba ba bi ba wanda suka ce alewa wajen maulidi in aka sha duk wanda ya sha an gafarta masa wannan albutin soyayyen da ake in an ci shi duk wanda ya ci dan aljanna ne da zoban wajen maulidi in ka sha duk dan aljanna ne kaga wannan bi ya faru ne sakamakon yiwa waccan ayar gurguwa fassara cewa za ka saba wa Allah idan ka je ya tambaye ka sai ka ce ai na san kai ne karamci ma garraka bi rabbikal karim garrahu karamuhu wannan fasarar ba daidai ba ce ba manzo Allah har ya bar duniya yana cikin tsoron Allah da bauta masa shin akwai wanda ya san karamcin Allah sama da manzo Allah amma har ya bar duniya yana shimfidar ajali yana kukula da sallah kukula da sallah manzo Allah har ya bar duniya bai ce masoyin sahabbansa dan aljanna bane a sai da sharadin ne imani innal ladina amanu ce wa amilu salihat amma ba kawai dan kana son sahabbai ba a'a sai kana da imani kana aiki na gari amma yau gashi masoyin kawai almajiran shehu tijjani zai cika da imani abu na biyu yace wa saniya ta biyu an yukhaffifa Allah ta'ala anhum sakaratul mauti duk masoyin dan tijjaniya ma baya wahalar mutuwa to ina kuma ga shi dan tijjaniya shehu tijjani faɗi wannan wa harazmi ya faɗa shi da wayar ma'ani fasali na talatin da takwas shafi na ɗari biyu a ɗari hudu da ashirin yanzu muke bugun darul fikiri yace wa salisatu daraja ta uku ga dukkan wanda yake masoyin shehu tijjani da almajiransa ko da shi ba tijjani ne. la yarawna fi quburihim illa ma ya yasuruhum ba zai ga komai ba a kabarin sai abin da yake so sai abin da kake so za ka gani a aljanna ko sahabbai manzo Allah bai ce musu duk abin da kuke gani za kuke so za ku gani a kabarin buran ku ba sai da sharadin ne imani da aiki na gari a duk ba wannan fa ake magana ba qur'ani ta yi innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus to su ku a wajen su duk imanin ka duk aikin ka na gari in dai baka shiri da shehu tijjani da almajiransa to imanin ka da aiki na garin ka ba zai amfana maka komai ba yanzu kaga sharadin Allah da na manzon Allah sun shure sun kafa mu nasu والرابعة شرعين هدو أن يقوم أن يؤمنهم الله تعالى من جميع أنواع عذابه وتخويفه Allah zai amintar da su daga dukkanin nau'ukan azaba da tsoro na tashin alkiyama. Wannan su ne har guda goma sha hudu aka lissafa. Bari mu tsallaka mu ɗauko ɗaya kaɗai da su kuma ‘yan cikin gida, ku ji taku. Bahaushe ya ce kowa sha inuwar gemu bai kai makogwaro ba. idan wanda yake son ɗan tijaniya kawai ya samu wannan to ma ba luka da tijani to shi kuma ɗan tijaniya ne kake nufin kasa? to dungurungun shi kuma uban tauro gafa in an gan shi kadai za a shiga aljanna to shi kuma yana ina kenan ai kaga shi shine aljannan ma to bayan ya gama faɗar wa'ancan sha hudu sai ya dawo wa'annan sauran ashirin da biyar sai ce wal khamisata ashara cikon ta goma sha biyar ta su kuma ‘yan gida sai ce anna aba akhiji wardihi baban duk wanda ya riko da wardin shehu tijjani ma'ana wanda ya karɓi tijjaniya ba wai fa wanda ya karɓa ba babanka kaddara lokacin da ka shiga tijjaniya kai babanka ya mutu to amma bari a ji ta babanka wa jahu da matanka ko su ba su karɓa ba wa tahu da 'ya'yanka da za su zo nan gaba ko su ba su karɓa ba nuna jannata bila hisabin wala iqab su kan yan aljanna ne falan daya ba ba sharadin fa ko ba da ni ba ku kalli wannan fa yanzu nawa ne batun jarin da shi ubansa kafiri ne to amma dai a nan nafsin abin da aka ce babansa zai shiga aljanna babu hisabi babu hukuma ma anna ahadan minhum lam yakun lahu ta'alluqun bihi tare da cewa fa ko ɗaya daga cikin su shi bai ma san wuce jani ba bai ma karɓi ɗan ba amma tun da ɗaya daga cikin dangin ku ya karɓa shi kenan ruwa ta sha to kaga in haka ne ne kuke faɗa da mu mu a dangin mu akwai yan tijjaniya ba shi kenan mu ma mu ci wannan albarkacin ba haka dai nassin littafin ku ya faɗa a ba a fi wardihi uban wanda ya riko da wardin shehu tijjani wa azwajahu da matan wanda ya riko da wurin shehu tijjani wa zurriyatahu da zuri'ar wanda ya riko da wurin shehu tijjani yadkhuluna aljannata da za su yi aljanna bi ghairi hisabin wala iqabin babu hisabi babu uquba ma anna adam minhum tare da cewa ɗaya daga cikin su lam yakul lahu ta'alluqun bihi bi wajhin min wujuhi ta'alluqati shi ba ruwansa da shehu tijjani ba ruwansa da wurin sa amma duk da haka ɗanka ko ɗan uwanka da ya samu wannan kai ma ka ci albarkaci wa inna ma na hadha al-fadla suka ce abin da yasa iyayenka da danginka da ƴan uwanka za su samu wannan falala in ɗan uwanka ya riki shi tijjaniya ko kai baka riko da ita ba wal khairal jasima kuma za su samu wannan babban alheri bi sababi hadha al-akhidh al-mutamassiki albarkacin wannan ɗayan ne daga cikin wanda ya riƙo bi azkarihi da zurkirrukan shehu tijjani Allah bi azkarihi Allah biha qala radiyallahu anhu da waɗannan zikirrukan na shehu tijjani wanda ya furci da su rabi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi shehu harazim ya sake cewa shehu tijjani ya faɗa wa man akhadha annil wurda duk wanda ya riƙi wurin tijjaniya daga gare ni al ma'luma sananne allazi huwa lazimun li tariqati wanda shine lazimin tariqa aw amman azintuhu ko ya riƙa daga wajen wani wanda mai wa izini يدخل الجنة شيء إن زي شداء الجنة هو شيء ووالده دا بابنسا وأزواجه دا ماتنسا وذريته دا ذريئسا المنفصلة المددوة دا سكب فتنة دي كنسا أنقالي فوق yanzu dan Allah duk wannan falala da ake yada wa mutane me ya gado da ita yau ƙur'ani, fassarar hawan kawara a wasu wajaje a rudi mutane yanzu duk bayan an gama gaya maka wannan falala sai a ce da kai ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim ai Allah mai karamci ne ai akwai wani zikiri ma in ana yi sai ana kaba'ira ai akwai wani lazimi ma shi sai ana haɗawa da ana bara ana karuwa in ba haka ba idan kana kaza yanzu ake bani labari wani babban shi yake gaya wani ina budurwaka sun yi tafiya ina mace sai ce masa na ga su ala ban zo da mace ba mata aure ce a kai da Allah ba wannan nake miji ba to in baka dan haka mai salatin fati za ta ci dan Allah wannan abun tallata a girmama Allah ko tallata a wulakanta Allah yanzu wannan shine abin da sahabbai suka koyar wannan shine abin da annabawa suka zo da shi wannan shine abin da Qur'ani yake faɗa na cewa Allah yana da azaba me hikimar yace yana da azaba dan a ji tsoron sa a kiyaye dokokin sa me hikimar cewa yana da rama, dan in an bauta masa a sa za a samu rahamarsa amma ba dan a sa kafa a shure dokokinsa a rinka yi musu hawan kawara ba da wannan shine abin da ibnu kasir yake faɗa a nan kuma ya kawo maganganun magabata da ya ce, kama ja a fil hadisi ya zo cikin hadisi yaqulu Allah yawm al-qiyama Allah maɗaukacin sarki zai faɗa a ranar tashin alkiyama. qiyama adam ya kai ɗan adam ma garraka bi me ya ruɗe ka ka saba min ibnu adam ma za a jabtar mursalina kai dan adam wata amsa ka bawa manzanni wani hadisi malamai suka ce mafi inganci shine mawqufi ne akan abdullahi dan mas'ud to shi ka yake nan fahimtar sahabbai ma garraka bi rabbikal karim zargi ne tsoratarwa ne dan me yasa ka saba min haka Allah zai ce inda saban daidai ne ya zarge ka zai zarge ka ba wa qala qatada imam qatada ibn da'ama as-sadusi yace ma garraka bi rabbikal karim abinda ayat take nufi shai'un ma garraka ibn adam wa hadha al wani abu ne ya ruɗe ka kai dan adam da kuma wannan makiyin shaytan Allah zai gaya wa dan adam wannan wa qala fudayl ibn iyad fudayl dan iyad yace law ni ko da Allah zai ce da ni ma bi me ya ruɗe ka ya raba ka da ni laƙuntu qultu suturuka al sai in ce ya ubangiji suturarka da ka suturta ni da ita ba a gani na ita ta rubi ni hannu ta saba maka wa kana abubakar min al abubakar warrat yace ce qala li ni fa da Allah zai ce da ni a tashin alkiyama ma jarraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka ya raba ka da ubangijinka mai girma laƙuntu garrami garrani karamul karim sai in ce karamcin mai karamci ne ya ruɗe ni qala al bagawi imam al ya ce wa qala ba'd ishara wasu daga cikin malamai sun ce abin nufi sufaye sai ce inna ma kala bi rabbikal karim wai abin da yasa Allah yace bi rabbikal karim duna sa'iri asma'ihi bai faɗi sauran sunaye ba sai faɗi sunan karimu wa sifati bai faɗi sauran sifofi ba sai faɗi sakaramci ka annahu laqanahu al-ijaba wai kamar Allah ya bashi fatar amsa ne da zai faɗa dan ya kubuta sai ibnu kasir yace wa hadha allazi takhayyalahu hadha al-qa'idu laisa bi fa'il wannan magana ba gaskiya bace ba ba gaskiya bace ba li'annahu innama ata bismihi al-karim ibn kasir yace abin da yasa Allah ya zo da sunansa na karimu anan li yunabbiha ala annahu la yanbaghi dan ya kan ne akan cewa shi Allah bai kamata ba an yuqabala al-karimu bil af'al al-qabiha duk da karamcin da yawa dan adam amma dan adam ya masa mummunar sakayya bai dace ba wanda ya girmama ka ya halicce ka yi maka kaza maka sha tara ta arziki yanzu mutum ta shi ya kamata kai ko wulakanta ko in girma niyyar sanama hal illan insan illa ihsan shine ma a gaba Allah zai ci gaba da nanatawa allazi khalaqaka fa sawwaka fa addalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka duk wanda ya maka wannan shi ya kamata ka fabawa haka zargi ne ba wai tallata sako bane ba ba wai da lamuni bane na mutum ne abin da ya ga dama saboda wai Allah mai karamci ne wannan kuskure ne ba daidai bane da wannan aka rusa da yawa daga cikin shari'o'in musulunci ka samu wani yana kaza wani yana kaza wani yana kaza saboda ya rike wani lazumi kaza an ce masa in ana lazumin duk abin da kai ruwa ta sha saboda ya shiga ɗariƙar shehu kaza saboda shehu ya ce duk ɗan ɗariƙarsa yana da lamuni duk abin da ya Allah ya yafe masa saboda shehun ya ce masa duk abin da ka shiga na rinki in an je lahira ni zan tsaya maka Daga wannan abin da annabawa ba su gaya wa naka almajiran ba kai ka zo kana gaya wa naka almajiran ya shehu wanda mun san duk matsayinka da duk darajar ka a wajen Allah ba ta kai darajar manzan Allah ba duk darajar almajiran ka ba su kai darajar almajiran manzan Allah ba amma manzan Allah bai taɓa nuna wa almajiran su abin da suka ga dama in sun je lahira zai tsaya musu ba kai manzan Allah har ƴaƴansa ta yi ku tsare kanku daga azabar Allah ku ba Allah kar a je lahira ku ce ubanku annabi ne Allah ba zai saurare ku ba kuma ga misali nan Allah ya nuna mahaifin annabi Ibrahim Allah zai sa shi a wuta dan Allah ba girman ɗansa zai kalla ba aikinsa zai kalla in yayi nagari ya sha in bai ba zai sha ba dan annabi Nuhu Allah zai sa shi a wuta saboda ba girman ubansa Allah zai kalla ba aikinsa nagari ne ko na banza shine zai tseratar da shi haka matan Nuhu da matan loɗo. mazajensu manyan bayan Allah ne amma Allah ba zai kalli girman mazajensu ba tunda sun saba wa Allah Allah azabtar da su zai shine manzo Allah ya bada ka'ida yace man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin sa bai kai shi aljanna ba dan ta ba za ta kai shi ba haka manzo Allah yace ya Fatima binta Muhammadu, ya ke Fatima yar Muhammadu salini min mali ma shi iti duk abin da kike so na dukiya ta ki tambaye ni sai in shi amma fa inni la ughni anki min Allah shay'a kar a je lahira ki ce babanki annabi ne Allah ba zai saurare ki ba domin a ranar Allah ba da nasaba zai wa mutane hukunci ba da me zai yi aiki da aiki zai yi hukunci da haka ya kamata mu hattara ya kamata mu faɗaka kuma waɗannan maganganun a zo ana yi mana ƙarya ana cewa ai ba daga shehunne suka fito ba wallahi daga shehunne suka fito ai ba ɗariƙa ba ce wallahi ɗariƙa ce wannan littafin jahilin ma'ani ne jawahir ma'ani shehu tijjani ne ya shiftarsa baki da baki almajirinsa shehu harabi ya rubuta kuma wannan lafi ne daga cikin jawahir ma'ani ka ɗauko in ka ce ƙarya ne ka ɗauko naka da lambar da komai ka karanta ka gani ila ba baka sani ba kai saboda ba karatu ne ga dame ka ba dole ne mu je mu karatu addinin musulunci ba a taɓa yin sa ba karatu wayin farko da aka fara wa annabi ikra da karatu ake gane gaskiya amma kawai a rataya maka carbi da lazimi ba ka karatu ko a ce maka ga wani ke ɓautaccen karatu sai wani da wani? sai ka kai wa a kai hatara da irin wannan Allah ya nuna mana da ya ba mu ikon banta nuna mana karya ya ba mu ikon nisanta Allah ya shirye mai shirye al'umma da da ka ubangiji ya ce ma jarraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka ubangijin da shine ya halice ka ai ma garraka bil rabbil karim allazi khalaqaka menene ya ruɗe ka da ubangiji mai karamcin nan wanda shi ya halice ka ma'ana cikin halittar da Allah ya maka fa akwai karamci ko karamci domin shin dole ne Allah ya yi ka ba dole bane da ya yi ka mutum karamci ne kan karamci in ya so ba zai yi ka ba ciki nawa aka yi barinsa ba haife shi ba da yawa in Allah ya ga dama ma da ya mai da kai bari tun kana cikin mahaifiyar ka zo duniya ba da ya tashi yin ka yayi ka mutum inda ya ga dama sai yi ka cancato a matsayi cancasai da Allah ya yi su a matsayi da bai kafi su laifin me suka yi su Allah ya yi su cancasai kai kuma wata da'a kai yayi ka mutum babu karanci ne kawai da ganin dama to wannan kaɗai yana daɗa kafa maka hujja ne akan cewa ka mutunta shi don ya mutunta ka in dai kai ɗin mai mutuncin ne allazi khalaqaka ya halice ka fasawwa ka ya daidaita halittarka da ma yayi ka mutum din in yayi ka sai ka mai bukata in so sai ka mai bukata ta musamman yayi ka baka ji ko yayi ka baka gani ko yayi ka komai daidai amma kawai kanshi ne da wari baka warewa ai ta buga tusa a gaban ka ba za ka ji ba ai ta fesa tunari a gaban ka ba za ka ji ba dan adam in ya samu wannan kana ganin wannan ba komai bane tawaya ce tawaya ce sai ga dole mutum sai ya tafi neman mai maganin da za a buɗe masa hanci ashe ka ji wari ma rahama ce ka ji ƙanshi ma rahama ce allazi khalaqaka fa sawwaka sannan fa addalaka ko fa adalaka ya daidaita halittarka shine malamin suka ce da ya ga dama sai maka kunnen ka ɗaya yana jan ƙasa ɗaya kuma ya mishi daidai da ya ga dama sai maka hannun ka ɗaya daidai da ƙafarka ɗayan kuma daidai to amma Allah ya daidaita maka komai kamar da shawararka aka yi maka kunnanka daidai ƙofofin idanka daidai ƙofofin hancinka daidai hannuwanka daidai fasawwa ka fa'adalaka ubangiji ya ce fi ayi suratin ma sha a raka baka kuma duk kamannin da Allah ya ga dama sai yi ka akan su yayi ka dogo ba da shawarar ka ba yayi ka gajeri ba da shawarar ka ba saboda ya san haka yafi dacewa da kai ya yi ka siriri saboda ya san haka ya fi dacewa da kai ya yi ka da kiba haka ya san ya fi dacewa da kai ya yi ka ɗan afirka afirka ce ta fi dacewa da kai ya yi ka bature kasar turawa ce ta fi dacewa da kai afirka ma ya yi ka a najeriya wallahi da ni tare jefa ka sai ka ji ina ma a nan kake ko da nan ya je ho ka kuma kai ɗan nijar ne sai ka ji ina ma nijar ɗin aka kai ka ka duk inda Allah ya aje dan adam yana da hikima nan wajen ne ya dace da shi ya yi ka a zamanin tunubu kuma ke dace da kai da zamanin saddauna aka yi da kai da baka mora ba ina yanzu ya fi dacewa da kai da zamanin kaza aka yi ina da baka mora ba kowane lokaci Allah ya yi ka shi ya fi dacewa da kai yasa wani daga cikin tabi'ai ya yana cika baki a gaban sahabbai ana ba shi labari ai sahabbai a zamanin annabi an je yakin hunaini sun gudu qur'ani ya faɗa wa yawma hunaini iz a'jabatkum kasratukum falam tubni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina cikin summa wallaytum mudbirina din nan duk wani jarumin sahabi da ka sani akwai shi a ciki abubakar a ciki umar a ciki usman a ciki ali a ciki thumma wallaytum mudbirina Allah ce duk kun gudu kun ba annabi shine tabi'in da ake ga masa kai ina ma ina nan wani faji su gai mani shiru a kana nan kafiri ne ma kai ko musulunci ba za ka yi ba ai da Allah ya kawo ka duk zamanin da ya aje ka zamanin ne ya dace da kai zamanin ne ya dace da kai karamin misali shi ne, ka kalli yaro lokacin da aka haife shi ya zo duniya yana jinjiri in bai kai lokacin da zai fara rarrafe ba in yi yunkura me yake yi faduwa lokacin da bai ba in ya kai tata ta sai fara miƙe ya yana riƙa abu in bai kai ba in ya miƙe sai ne sai ya to yanzu da ka girma ka zama shirgejen ƙato in ka koma kana rarrafe kuma fa ba lafiya ka wuce wannan to haka rayuwar Allah ya kafa ta komai Allah yana yin sa a lokacin da ya dace wannan yana daga cikin karancin ubangiji to wannan karancin a ankance da a ilmance shin ya dace a saka shi da sabawa ko a saka shi da biyayya da biyayya yanzu ko wani ne ya ɗauke ka a gidansa ba dangin iya ba na baba ya ce ba ka abinci irin almajiran nan a baka abinci ka girma a kai ka kasuwa a aura maka yar gida wai don Allah wannan gidan gidan mutuntawa ne ko gidan wulaƙantawa a wajenka idan ka wulaƙanta wannan ne gidan ka fita dan harar ko shege shege ne kai to Allah da ya maka karancin da duk yafi wannan sai ka bi shi ka cika mutumin kirki ko mutumin banza mutumin kirki sai ka saba masa me ya dace a kira ka mutumin banza ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka da daka shi ne malai yake cewa abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a nan ma garraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka game da ka mai karamci malai yake kafiri ake nufi ashe kenan duk wanda Allah ya wa wannan shatar da arziki sai ya saba wa Allah ya cika mai kafiri to kaga kai ayar da take magana akan kafirai da ita kai za a zo a rude ka dan a cusa ta cikin sabon ubangiji a ce ga wani wurdi in kana yi har sai ka rinka sako kuma ba annabi ne ya zo da shi ba annabi ya san da wannan wurdin bai ba Fatima ba ya san da wannan wurdin bai ba Abubakar ba bai ba Ali ba bai ba Hassan da Hussein ba bai ba matansa ba kai aka ruko maka aka kawo maka sannan dan lele manzo Allah har yaba duniya yana ce da matansa ku sallah har yaba duniya yana cewa da iyalansa ku sallah har yaba duniya yana ce da ƴaƴansa ku kula da sallah sa ba wanda ya daina sallah wata rana da daga cikin ku. amma kai yanzu a zo a ce da kai ai ka iya ma daina sallah ba matsala za ka kai wani matsayi in ka kai wannan matsayin sai ka yi kwana kaza ba sallah ba azumi ba komai matsayin da shi annabin bai taɓa kai shi ba domin ba a taɓa haka wata rana da annabi bai yi sallah ba shi shi shi har yaba duniya bai kai matsayin ba matsayin da abubakar bai kai ba umar bai kai ba usman da ali duk ba kai ba fatima ba ta kai ba ummahatul mu'minin duk ba su kai ba saboda ba wata rana da aka taba haka cewa cewa su sun bar ne Allah Allah ya samu gani Mare Allah zai ka, ai ba da Allah ta ku Allah shi ya rike ka alhalin da babu kai fasawaka ai da alaka mustawiyal khilqati ya sanya ka mai madaidaiciyar halitta salimal a'da'i mai kubutattun gabbai laka, fa'adalaka fi wa shi bitashdid an karanta fa'adalaka da kuma fa'adalaka da shadda ko babu shadda ai da alaka mu'tadilal halki ya sanya maka mai daidaitacciyar halitta nasibal ada'i komai yi maka inda ya dace da Allah ya ga dama ya ɗauki idan ka sai kai maka shi ƙeya, ido bai dace da ƙeya ba sai ga ka zama daban karshe sai dai a kai ka gidan zungaru ka zama wani abin kallo daban yanzu ba kwa ganin aka samu akuya mai kafa shida ina ke kai ta saboda me saboda halittar akuya ba asalinta ba kafa shida ne da ita ba to Allah in yana so ya nuna iko da iyawa wata sai mata kafa shida dan su masu kafa hudun su san ya mutunta su ita kuma ya nuna isa da iyawa a kanta sannan sai aje ta ta zama aya da dukkan mai hankali yanzu da za a samu mutum da jela kai ka yadda ku zauna tare ko a yanke mar ko a kai shi gidan saboda jela ba halitta dan adam bace irin da ta bari sadaka ya kamata mu gane wannan shine Allah yake gaya mana irin wannan ni'imomin da ya mana da haka malai yake laysat yadun aw rijulun aqwal min al-ukhra Allah bai masa kafa ko hannu wanda wani yafi wani tsawo ba fi ayi suratin ma sha'a rakabaka a cikin kowace kama da Allah ya so ya gina ka أي في أي صورة من الصور العجيبة الحسنة التي شاءها واقتضاها ووقتدتها مشيئته تتم قوة كما تبن قاي لكو wacce hikimarsa da ganin damarsa ta zartar ya yi ta min husnin na kyau wa kubuhin ko rashin kyau wa tsolin ko tsawo wa kisari ko gajarta wa zukuratin ko mazantaka wa unusatin ko matantaka ubangijin duk da ya maka wannan ya cancanta ka mutunta shi ya cancanta ka girmama shi shi yasa imamu ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi da sanadi har zuwa ga busuru dan jihashi al-qurashi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basaka yawman fi kafihi wata rana manzo Allah ya tofa yawunsa mai albarka akan tafin hannunsa fa a alaiha usbu'ahu sai sa dan yatsansa akan yawun an gane ko thumma qala sannan sai ya ce qala Allah Allah mai girma da buwaya ya faɗa ibnu adam kai dan adam annatu ujizuni ta ƙaƙa kake tsammanin za ka gagare ni wa ƙar khalaqtuka min misli hadhihi alhalin na halice ka daga abin da ke ta kamar wannan Hata ila sawaituka har sai da na daidaita ka addantuka na tsara ka mashaita baina burdaini kake tafiya cikin tufafi guda biyu walil ardi minka wa'idu kasa kana tatsama a kanta kana tafiya tana cas cas cas wa jama'ata ka tara kuɗi wa mana'ata kai ruwa hatta iza balagati taraqiya har sai da ranka ya zo makoshi mutuwa ta zo maka kunta sai kake cewa aka saddaku wai za ka yi sadaka a lokacin wa anna awanu sadakati ai wannan ba lokacin sadakar ka bane ba duk damar da aka baka ta kai sadakar baka yi ba wani hadisi hadisi ne ce kaga Allah ya ce sawaituka wa addaltuka daidai da allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka ibn kafir yace wa qawluhu fi yi suratin ma sha'a baka kana mujahid mujahid ibn jabal ya ce da Allah ya ce fi ayi suratin ma sha'araka baka ai fi ayi shabahi addin aw ummin aw khalin aw ammi abinda Allah yake nufi duk kamar da ya ga dama ta dangin ka sai ya dauko ya buga maka ba yadda za a yi a haifi mutum ka samu bai yi kama da wani a danginsa ba wani za ga bai kama da ubansa ma bai kama da uwarsa ba da wani kanin babansa ya kama wani da wani kakansa ma na goma sha kaza ya kama duk a danginsu shine fari saboda kakansa na sha kaza ne farin duk a danginsu shi ne baƙi saboda wani kakansa ne na sha kaza shi ne baƙin daga nan ya ɗauko idan aka mujahid ce wannan shi ne abin da ake nufi hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim daga abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce abu huraira ce anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya zo ya ce ya ma'aikin Allah inna imra'ati waladat gulaman aswada matata ta haihu amma ɗan da ta haifa baki ne shi kuma Balarabi ne matarsa kuma balarabi ya ce gaba da baya amma kuma da ta haihuwa ta haifi mai baki kaga in yanzu ne sai a zargin mai ta yi kwartanci ta yi zina kala sai manzan Allah ya ce da mijin hallaka min idile kana da raƙuma kala sai ya ce na'am eh ina da su kala sai annabi ya ce fa ma alwanuha to me launin raƙuman naka kala sai ya ce humrun jajaye ne kala sai annabi ya ce da shi fa hal fiha min awraqin a cikin su akwai ne kalar kalar kasa an gane ko brown kala kenan ko wanda shi ba ja ba kala na'am sai ce eh akwai kala sai manzo Allah ya ce fa anna ataha zalika to ta ya aka samu bai ruwan kasa a cikin jajayen raƙuma kala sai ce a ata ayyakuna naza'ahu irqun zai iya yiwa jini ne ya dashi tsatso ne ya dashi kila a cikin kakanninsa akwai ne wannan kalan ne mana ya da a raƙumi tsatso yana ja amma yanzu a mutum kuma yana musan haka kala sai manzo Allah yake da shi wa hadha asa naza aka irkin wannan ma zai iya yiwa tsatsan ne ya ja shi mana wani daga cikin kakanninka akwai mai wannan kala shi yasa ɗanka ya ji shi wa kala Ikirima ikrima ya ce fi qawlihi fi ayi suratin ma sha'a rakab game da faɗin Allah fi ayi suratin ma sha'a Ya yace in sha'a in Allah ya ga dama wajen halitta ka dan adam fi suratul kirjin sai yi ka buri wa in sha in yaga dama fi suratul khinzirin sai yi ka alabi kuma ko yanzu da yi ka mutum fa bai gagara ya canja ka ba baka san Allah ya canja wasu mutane ya mai da su barai ba ya canja wasu ya mai da su aladu ba wal a unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan inna Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghut ولقد علمتم الذين أتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاطئين akwai da yawan mutanen da Allah ya maida su aladu ya maida su barai ba a sani ba mutum nawa ka sani a tarihi an ce ya bata an neme shi an rasa ka sanya Allah ya da shi Kina Allah ya ce afa amina ahlul qura ay yatihum ba'athuna bayatan wa hum yal'abun yanzu ga mutanen gari ba sa tsoron cikin dare azaban mu ta zo ba sani ba mu ɗauki wani mu tsaga ƙasa da shi ta rufe a ta neman sa a rasa shi Allah ne ya batar da kai sai dai a ta kama kama ana shari a ce ƙila yana waje kaza ƙila yana waje kaza tun ana kuka har a kura haka ta faru da da yawa da cikin mutane haka abu Allah sannu ibn kasir yace wa kaza kana abu salih haka abu salih ma ce in a fi surati kalbi in Allah ya ga dama zai na iya mai da mutum ya zama kare Wai shi sha fi surati himari yana iya mai da mutum ya koma jaki Wai shi sha fi surati khinziri yana iya mai da mutum ya koma alade duk bayan ibnu kasir ya gama kawo wannan maganganu sai ce haza haza alqawlu inda haula أن الله قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة ومنكرة الخلق wannan duk maganganun an samo su daga magabata tun daga sahabbai zuwa tabi'ai cewa Allah yana da ikon ya halicci duban mani ya canja ta ya mai da ita a madadin ya mutum da ita ya wanda tabbar da ita walakin bi qudratihi wa lutfihi wa hilmihi yakhluquhu ala shakalin hasanin mustaqimin mu'tadilin tammin hasanil manzari wal hay'ati sai dai bisa ga rahmar Allah da jin kan Allah ne yake yin dan adam bisa ga kyakkyawar kama yadda ya ga dama wannan rahama ce da jin kai ba wata isa bace ba da ka karka ga Allah ya yi ka da wata halitta kyakkyawa ka rinka jin wata isarka ce ba isarka bace ba kuma ba girin girin ba sai mai ai idan baka mutu ba ba a gama halitta ka ba kar ka ga dan yau kana tafiya da kafa ka rinka yau marasa kafa dariya mutum nawa ne mai kafar kan ya mutu an cire kafafuwan yanzu wani bawan Allah kwanaki da wani tsotsayi ya same shi yana tafiya ya fito daga gidansa fa da safe a ƙasa da awa ashirin da hudu ya tashi lami lafiya da safi a gidansa kawai sai duka baccin naka ya shige shi a ƙafa wallahi kawai sai ƙafa ta matsale kawai sai aka tafi asibitin murtala a asibitin malamin kano ana bincikawa sai aka ce kansa ce ta shiga kuma maza in ba a yanke ƙafa ba za ta cinye jikin da gudu ta fara jan jiki safiya kafin yamma ka rasa ƙafa a mafi ƙanƙanin haɗari ba wai haɗarin mota aka yi ba fa aka ce an yanke kafar ba wai ciwon suga bane an dau lokaci aka ce an yanke kafar kawai ji ya kamar naka ya ya kushe shi ashe kansa ce ko nawa mutane suka zama da irin wannan mutum nawa ne mai ido ya tsallaka titi aka dauke idan ku je ku tambayi masu gila koma ga sunan da yawa lafiya lau ya tashi da safe da idan sa amma kan dare Allah ya ɗeba idan kuma duk inda zai je duniya wallahi idan ba zai dawo ba likitoci ya ga sai dai ka hakuri in irin wannan larura ta faru ba a yi Allah ji kan ɗan masanin Kano aka ce irin haka ta faru da shi yana zaune a ɗakin sa a falon sa kawai sai ce ku kunna mana wuta an ɗauke ku kunna inji an ɗauke wuta da ce ranka daɗe ai akwai inji akwai wuta ba ɗauke ba kai shi kawai bila koma ce idan ya ɗauke fal kuka shi ɗaya kamar ɗauke wuta Ya ce kuma na ta tawakkali ba zan je ko ina ba muna fata Allah ya bashi wannan ladan. Zan Allah ya ce Allah ya ce duk wanda na jarabce shi na ɗauke masa idan ka ya dogara yi tawakkali to ni kuma zan musanya masa da aljanna amma wani zaka ga je asibitin kaza ya je asibitin kaza in likitoci suna so su kwaci kuɗin ka ba za su gaya maka batun da farko sai su ta tatsa amma dai a ƙarshe result din za su gaya maka ka hakura ka hakura wannan fa shine abin da yake faruwa ga ɗan adam a haife ka da ido ka mutu ba ido a haife ka da kafa ka mutu ba kafa a haife ka kaza ka mutu kaza dan Allah wanda yake da wannan tarihi a rayuwarsa ya saba wa Allah ko dan ka zauna lafiya da Allah ba ka bi shi ba amma duk maka wannan abin amma zo a hure maka kunne a nuna maka aido kasa ba komai bace ka fantsare masa ka kafirce masa ka rinka daidaita shi da bayansa ka zage shi dan ka yabo wani daga cikin bayansa a ce Allah ya gaza shehu ne mai iyawa shehu kai mana shehu ku daidaita halittar mu duk an yi Allah da cikin rayuwar mutane ko mu ɗauka za mu zauna lafiya yanzu ka ɗauka almajirin da yake gidanka ya zo garin ku. ba wanda ya san shi ka ja shi gidanka ake ba shi abinci ka aje shi a shagonka ka kai shi rumfanka ta kasuwa ran nan sai ya tura ma a shar ya kwana a gidanka to ba dan ma Allah yana da hakuri ba tun ba ya rufe duniyar ba an tashi tun ba ya rufe ta ba amma duk wani laifi da za mu fusa ta Allah wanda mafi girmansa shi ne shirka ba wanda ba ma yi yau a garin nan mata da maza a je a rungumi kaburbura a cifa ciki kuma wallahi gaya musu ake wallahi ne kike koya musu a faɗa cibi ya zama ƙari inda garinmu daban naku daban sai mu kyale kun azaba ta sauka ta sauka akan mai laifi amma muna gari ɗaya ku jawo mana bala'i kuma wanzu ra'ido wallahi ba zai ba manzo Allah ya ce misalin waɗanda ake laifi suka zura ido kamar mutane ne a jirgin ruwa wasu a sama wasu a ƙasa kaga na sama sun fi kusa da ruwa ko a na ƙasa kai na ƙasa sun fi kusa da ruwa amma kuma ba za su samu ruwan ba sai sun ne sai sun hauro sama to sai na sama su ce kai kun dame mu sai na ƙasa sai to shi ke nan dama mun fi kusa da ruwa bari mu huda mu rinka ɗiba ta nan annabi ya ce in na saman nan suka yi kasassaɓa suka bar su suka huda ruwa jirgi to gaba ɗaya halaka za a yi wannan shine misalin ana laifi ka ce ba ruwanka ka zara ido idan bala'i ya sauka kan mai uwa jawabi yake yi wannan shirkar da ake wa Allah Allah ya gaya mana ta, ba dan haƙurinsa ba zai rusa duniya gaba ɗaya takadu samawati ya tafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir falada in an ce Allah yana da ɗa sama fakkir take ta rushe ba don haƙurin Allah ba to yau ba wai Allah yana da ɗa ba uba ma aka ce yana da shi uba ma aka ce Allah yana da shi afuwan afuwan ya bar hamu mulkin da ka ba Allah ya gaza mawaƙan nan ba mu ga an kai shi kan kuku ba ba mu ga an kai shi kotu ba ba mu ga an hana su ba da su ake maulidin shekara da su ake bikin ƙasa da su ake komai